muna yana Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai tuni godiya bisa ga wannan taimako da ya nuna ya nuna muna wannan ranar ta amfani wadda muka gani sun ɗaya daga cikin manyan malaman wato ma Muhammad Nasir Abubakar ba don kuma ba sai dai gabatar muna da wata lakka mai kashin sifofin mata da wuta a allah gani a isha Allah malar da izu da allah sun da wuta da ke nan yana jiran haɗuwar kuma a alhamdulillah da wasu hadu ba tare da ɗaukar lokaci ba za mu kama ta zama da ya cika gaba da karatu tare da shi akwai harama muhammad abubakar da عامة فضلا معلوما مشروعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء muharramatun linnisa'il muslimat wato faɗakarwa da kuma fuskantarwa linnisa'il muslimat zuwa ga uwayenmu mata musulmi al-muqaddima wato gabatar da wannan karatu da zamai insha Allah alhamdulillahi alladhi a mara naha wa wa'ada wa zajar godiya ta tabbatar ma Allah alladhi amara wanda ya umarni da ayi masa da wa naha kuma yayi hani ga saba masa wa wa'ada yayi alƙawari da duk wanda ya masa da'a zai shigar da shi gidan aljanna sannan wa zajar ya tsawatar ga duk wanda ya saba masa zai shigar da shi wuta faman kafa na ja wanda ya ji tsoron Allah ya kubuta ƙalallahu ta'ala Allah malaukakin sarki ya ce wa ma'ata kumar rasulu wa ma'ata kuma rasulu ba kuma wa ma'ata kun an fanta wata kuma inna Allah shari'ul adab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu duk abinda manzo annabi Muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo muku da shi fakuzuhu ku yi riko da wannan abu wa ma nahakum anhu duk abinda ya hane ku fantahu sai ku hannu sannan wacce kullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne wassalatu wassalam ila da aminci su tabbata alal mabu'uti rahmatan lil ummati wato bisa ga wannan da aka aiko a matsayin rahama ga al'umma wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa man walahum bi ihsan da wayanda suka jikince shi wato da kyautatawa ila yawmiddini har zuwa ranar sakamako wa bayan haka fa hadhihi ru'usul aqlam wannan wato muhimman wasu abubuwa ne wayanda zamu tattauna akan su tashtamilu ala ba'd an wanda ya tattara akan sashen nasihohi wa tambihat da kuma faɗakarwa ala ba'd al-umur wato bisa ga sashen wasu al'amurra allati takhtassu as-sayyidatu an-nisa' wayanda suka keɓanci wato iyayenmu mata wahiya kama yanzu abubuwan da za mu tattauna ga su kamar haka A awalan na farko taujihatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam linnisa, wato fuskantarwar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yi zuwa ga mata ma'ana abubuwan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yan nemi mata su mai da hankali a kansu domin samun kukusar da kansu daga shiga wuta saniyan na biyu wato ba su sifatun nisa'i ahalun na wato sashe daga cikin siffofin mata 'yan wuta Allah ya kare mu sannan wato salisan na uku a sababin na jati minan na dalilan samun kukuta daga shiga wuta sannan wato a na hudu mujibatul janna abubuwan da suke wajauta ma bawa ya samu shiga aljanna waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da za mu tattauna da ku a cikin wannan darasin insha Allah wallahu nas'alu Allah nake roƙo an yi wasiƙana ya datar da mu fi ma yuhibbu cikin abin da yake so wayar da kuma yayyada da shi wa an yaj'ala hadha al-amala ina roƙon Allah ya sanya wannan aiki da zamu yi Salisan ya zama keɓance mun yi shi ne liwajen hilkarim don neman yarda Allah mai karinci wala ya ji alishefa ne fi muna roƙon Allah kada Allah ya sa shiɗan ya yana da wani rabo a cikin wannan aiki inna huwa liyu zalika Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin yin haka wal qadiru alaihi kuma Allah bai cikakken iko ne a akan yin haka awalan na farko tawjihatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lin nisa'i wato fuskantar wadda annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi zuwa ga mata لقد وجه رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم النساء haƙiƙa annabin Rahama, tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fuskantar da iyayenmu mata wata wata Su cewa lalle mata su yawaita istighfari sannan kuma su yawaita sadaka ma'ana kowace daga cikin uwaye mata ta kalli zunubin da take tsakaninta da Allah ta tuban ma Allah ta biyo da istighfari sannan kuma manzon Allah ya fuskantar da uwaye mata cewa su yawaita yin sadaka da kasirin asar wato ta sanadiyar yawan zunubi allati buha wadda su uwaye mata suke aikatawa wa bil wato kebance ma asamun lisan shine zunubi na harshe babban bala'i wanda iyaye mata suke ciki wanda da yawan su shine zai kai su wuta shine zunubin da ake aikatawa ta hanyar harshe wallati su tu'addi bihinna ilanna wadda za ta kai su zuwa shiga wuta rawa abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya rawaito hadisi radiyallahu anhu Allah shaida da shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabin rahama gida da amincin Allah tabbata a gare shi wato yana cewa ya ma'asharar nisa ya ku taron mata ta tasaddaqna ku yawaita yin sadaka wa aksar na sannan ku yawaita istighfari annabi yace fa inni ra'aytu kunna aksar ahalin nar domin na gan ku ku ne mafi yawa daga cikin yan wuta fa qalat imra'atu sai wata mace wato daga cikin mata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin wannan huduba domin wannan hudubar ya yi ta ne ranar kidi bayan ya kammala yi wa mazaje hudu ba sannan ya rika kafaɗar bilal ya shiga wurin mata ya yi musu wannan jawabi sai wata mace daga cikinsu ta wato wa malana ya rasu haka ne wa malana ya rasulallahi aksaru ahalin na ta ce ya manzan Allah me ya samu mata muka yawaita shiga cikin wuta mista mun ka yawa a wuta tunda wannan magana manzo Allah da ya faɗa yau da ba annabin da ya faɗa ba a ƙasar nan sai an yi rigima da kowace wannan magana amma da yake annabi ne ya faɗa sai dai kowa ya shiru amma an samu wata mata a wannan lokacin ta nemi annabi ya yi mata bayanin dalilin da ya sa su mata suka yawa a cikin wata ala sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya waɗi muhimman abubuwa guda biyu ya ce na farko tukusirnan la'ana Abin da ya sanadiyar mata suka yi yawa a wuta saboda mata suna yawaita ayyukan janyo la'ana suna yawaita ayyukan da ke sa Allah ya nisanta su ga rahamarsa ya kusantar da su ga azaba sannan wata furnal ashir sannan kuma kuna buturce ma zama da miji alaka ku da mazajenku ba ku godiya ga wannan ni'imar ba ku yi wa mazajenku abubuwan da ya kamata ku musu wanda shari'ar musulunci ta nemi a yi musu wannan hadisi yana na cikin wa musulun imamu musulun ya hitar da shi a cikin ingantaccen littayensa to kun ga mabudin wannan tattaunawa tamu shine wannan taujihin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi wa mata da haka a cikin wannan ya kamata mata ku ɗauki wannan wato wadakarwa da manzo Allah ya muku cewa lalle ku yawaita tuba ga Allah subhanahu ta'ala kuma ku yawaita istighfari in ke ki istighfari in zaune ke ki istighfari saboda istighfari yana ɗauke da alkhairori masu yawa duk wani bala'i da damuwa da matsala idan bawa yana yawaita istighfari Allah subhanahu wata'ala yana kusantar da shi diya da mutum yake aikata wani aiki na sabo idan ya tuban mu Allah ya biyo da istighfari Allah subhanahu wata'ala yana gafarta masa idan mutum na fama da wata damuwa rashin haihuwa ki yawaita istighfari ki tuban mu Allah ga ayyukan da kike yi ki biyo da istighfari idan mutane na fama da yunwa tsada abinci ya yi tsada abinci ya yi tsada gero ya kai ɗari uku da hamsin masara ta kai kaza buhun dawa buwan gero to a je a tuban ma'alla Allah a yau ta isi alloba irin su coronavirus da suka da aka samu a yawaita tuba ga Allah a yawaita istighfari Allah subhanahu wataala ya bamu wannan labari a cikin suratul nuhu Allah yake cewa fa qultu astaghfiru نعم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نعم wannan tana nuna mana ko ayoyin suna nuna mana hatta da ruwan sama aka shiga matsalar rashin ruwan sama sai a ce mutane su tuban ma Allah su yawaita istighfar saboda duka waɗannan abubuwa yawaita tuba da istighfari yana sa Allah subhanahu ta'ala ya sa a dace da waɗannan abubuwa shi yasa manzo Allah ya fuskantar da mata su yawaita tuba su yawaita istighfari su yawaita sadaka sadaka da kun ka gani alherinta da albarkokinta ba su da ba kaɗan ba wanda akwai bukata a samu wani lokaci a yi bayani a kan wannan darasi kowane daga cikin nan yana bukata a yi darasi a kan shi muhimmancin sadaka a cikin al'ummar musulmi wannan ba karamin abu ne ba yan uwa wannan ita ce gaba ta farko gaban mu ta biyu shine wato sashe daga cikin siffofin mata 'yan wuta wato babban abin da ya tara wannan wurin ko wace ta zo ne wannan wurin ta ji waɗanne ayyuka ne menene siffofin mata 'yan wuta domin ta nisance su kuma bari ta je a cikin siffofin akwai wanda taka yi don ta bari in kuma babu wanda taka yi Allah ya kubutar da ita shi kenan sai ta yi Allah godiya to ga sace daga cikin siffofin mata 'yan wuta siffofin suna da yawa amma ga wasu daga cikinsu ya ce la shakka annahu naka hunaka wato babu shakka lalle akwai wasu siffofi min sifatin daga cikin manitta safa biha la shakka anna hunaka sifatin babu makawa akwai siffofi manitta safa biha duwar ta siffansu da waɗannan siffofin minan nisa'i daga cikin mata fahiya min ahalin nayi to wannan matar ita ake kira mata yan wuta wato ga ta duniya tana yawo tana kai kawo cikin duniya amma kuma yan wuta ce amma in ta daina ɗabi'ar ta tuban ma Allah da shi ke nan kuma sai Allah yana ta'ala ya mata gawara ya shiga da ita aljanna na'udhu billahi minan nera muna neman tsarin Allah ya kare mu daga wuta wahiya kamayil wayannan sifofin za su zo kamar haka siffa ta farko daga cikin siffofin mata 'yan wuta wato shine kufurul ashir matan da suke da ɗabi'a ta butulce ma abokin zamansu kan kira kufurul ashir butulce ma wato zamantakewar aure duk mata da take da irin wannan buturci ta buturce ma zamantakewar aure ta kafirce ma zamantakewar aure duk wani abin da aka shar'anta a cikin aure ta yi biris da shi to wannan matar tana daga cikin wato mata 'yan wuta bi an su zuhirar zauju dauman wato ta inda za ta bayyana wa mijinta wato wasu abubuwa na dawwama bi muzhirul muqassir wato ta hanyar bayyanar da wata tauyewa bi haqqiha ga haƙƙanta wanda mijin yake da shi gare ta duk wani haƙƙe da kun ka sani wayanda aka ce haƙƙan miji ne to idan mace ta sauya wannan haƙƙin to ta buturce ma zamantacewa ta da mijinta sannan wa haƙƙi baitiha da kuma haƙƙin zamantakewa a cikin mijinta mahama aka ramaha wa hasana biha ko kuma mahama aka ramaha wa hasana laha duk yanda shi mijin ya darajanta ta ya kyautata mata idan ya zama na haƙoƙi ne wayanda shari'ar musulunci ta dora mata ta kiyaye ba ta kiyaye su ba to sai a ce ta butulce ma zamantashewa da miji wa rubbama in gazaba yawman ma min mawqifin ma ƙulu lahu da yawa in gazaba yawman ma idan ta yi gushi wata rana daga cikin ranuka min mawqifin ma daga wani wuri ko wani matsayi da take akai ta qulu lahu sai ta ce masa ma ra'aytu minka khairan qaddu ban taba ganin alherin ka ba da dai mi ya mi alanarka aurenka ko auren wahala auren samaki auren mugun abu auren da sai da an ka in yi auren bakin uwa auren bakin uba in ba auren wahala ba auren bakin uwa na kawo na waga wahala to ke san auren bakin uwa na bakin ubanki ne auren bakin kawaye ne me saki in yace to me yasa ki zaki kaddara ya kai da kaddara an rubuta min wa kaddara a aniki da ita Fa irin wannan tabi'ar masu irin wannan ɗabi'a akwai masu su ko babu a yanzu ku ne mata aiko tsakani da Allah abubuwan nan da dogo da shin akwai matan da ke yin haka ko babu sai ta sakin maganganu wanda bai dace suna wadi to matar da kuka tana irin wannan samu biron ki ɗan rubuta sunanta dan haka sai ki bada matan 'yan wuta unguwarku ki ce ga wata nan to ku Allah ya kare ku don kuna zuwa kuna sauraron karatu da lakcoci da ake yi kuna zuwa makaranta Allah ya kare ku cikin ku ba a samu masu ga ɗabi'a amma idan kun ga masu wannan ɗabi'a ku ja kunnan su an rama na kayan dariya na cewa in sun riga masu ga ɗabi'a sun da su Allah ya kare su ja kunnan su ku yi musu wa'azi na biyu daga cikin siffofin mata 'yan wuta akwai al'ikhtilatu bin rijali al'ajanibi su ɗiɗiniya da mazajen da suke ajaniban duk inda ka gama ce tana son shishige ma maza wayanda ba ɗin uwanta ba in ta ga lalura da ba mata ta ba kawai ta shiga cikin laluran maza ko larura ta wurin aiki jaya wanga hulɗa da wanga ya hulɗa da wanga wurin aiki ma sai ka rasa gane abokanta ma mai yawa maza ne su ta yi hulɗa da su a wurin aiki a kasuwanci a wata mu'amala tana yawan shige ma mazaje ba ta jin nauyin ba ta jin kunyar ba ta jin wani nauyin alaƙa da su kuma ba maharramanta ba ne a janibanta ne to sifa ce ta mata yan wuta kuma kun sani akwai masu wannan ɗabi'a akwai wadda in yi wata alaƙa ta kasuwanci ta haɗa ka da ita in an ka gayar take zuzzure mata wani sai ya ce wai halar ko ƙauna baban ka ta a islamiyya wata duba a islamiyya in ka gawa da wata ka shige ma malamewa malamin da islamiyya in ka ga hulɗar da aka yi tsakanin malami mai karantarwa islamiyya wadda ɗaliba abin sai ka ce tauba shi da tauba shi wannan yana waruwa ko bai waruwa tsakaninku da Allah aka ci yana waruwa ga wata same da malaminta kamar taubashinsa duk kalmar sai taubakinta ya faɗa mai zai ta kai shi ko ya zama saruru sarurun malam eh in ba sarurin malam baya, za ka yi da sane maka irin wannan ta zuban maka da mutunci da kimarka eh a ce mace na iya gaya ba kowace irin kalma ta faɗa maka a matsayin ta faɗa libar wannan ba daidai ba ne haka mace da abokin karatunta da ji an wai wannan wai cosmet ne eh hulɗa tsakanin cosmet da ke sai ka ce wani muharrabin alaka tsakanin classmate wai mace tana gidanta wasu abuwa na iya tashi a ce wai ga wai classmate ɗinta wanda sun kai primary za su yi wani abu in ka ce ka cewa ka cewa haka ya da kauna na an ka haɗu ƙannanta na da yannanta ana ana mu'amala wannan waɗannan abubuwa ya kamata ku yi nesa nesa da su kamata in ma za a yi wani sassaunawa, to maza su yi tasu mata su yi tasu duk sakamakon da aka hito da shi to sai a zo da shi wani taimako na za a yi ko wani agaji da za a ba sai a ba su amma ba wai a je a cuɗanyu ana maganganu abubuwa da babu kyawun kallo to duk masu da ka gani da irin wannan ɗabi'ar to irin wannan maciyar tana daga cikin masu ɗabi'u na 'yan wuta mata kuna da son zuzure ma mazaje da yawan ku daga cikin mata suna da irin wannan ɗabi'a in wata alaka ta haɗa ka da kai da ke da wani abin sai ban mamaki irin yadda za a ga mace na zuzure balantana a ce wani kasuwanci ya haɗa ku kuna lalura kasuwanci misali a ce kai za ka zo ta ba da kuɗi a ba ta shinkawa sai ka ce to ta kawo kuɗin buhu talatin misali Allah ya taimaki shekarar warko a biya mata bukata ta abata buhu talatin da ta bada kuɗi to in wata shekara ta zo irin yadda za a ga hulɗaki da shi kana cewa ku guda uban kula saboda ne yana kawo riba ita mata wurinta inda kana samun kuɗi ka kawo mata ko kuna hada-hadar kasuwanci kai da ɗan uwanta na jini duk wata ma ɗan uwanta na jini ma tana iya kyamata ba ta kyamata ba saboda kawai kuɗi muna ganin abin da kuke in kun shiga kasuwanni kuka ku da yan kasuwa abin ba ba daɗin kallo kaga wata yan sai sayan wani abu ba sai an bigi ɗan kasuwa yana dutse bai kusa da sai ta bugai kuma ta aure sai ta bugai ah hajiya wa azana kai ba nan ba wallahi hajiya ban gane ki ana samun kaza da kaza ana samun kaza wata ka iskota ta shagon masu sana'a ta yi da sai ka ta ɗakin mijin jama'a wannan yana faruwa ko bai faruwa to masu irin wannan ɗabi'ar to sun ji matsayinsu Allah ya kare abinda ake so mace dukkan da ta ta mutunta kanta ta rike martabar ta san kanta ta mutunta kanta da ke bai da kanci ballagazar mata sai a wulakanta ki a cikin sarrafin yanzu an waye gari in ka je kasuwa sai haka wani ya kama hijabin wata yari ni wallahi na ta kallon wannan a dan kaso sokoto wai ya santa hajiya ya ko gaisuwa babu wallahi ban gane ka ba aiwa na kana nan kaza kaza a yi ta abubuwa wanda bai dace to sai ku yi hatara da kan in ba haka ba sai ku kada kanku halaka siffa ta uku khiyanatu zauji waluku fi zina wal alaqatul muharrama yaudarar miji zaluntar miji ai wannan ba ko sai an washe baki ba ko kun sani a yaudarin miji wata miji ya yi mata goma na arziki amma sai ta ce makota neman gishiri da baki tana ɓata mai suna ha mu marabinmu da gishiri hmm, wata nawa ke dai taimakanci in kina saiwa da ka sai miki gishiri ke dai taimakanci maji kuma alhali mijin ga ya tsara komi waɗannan 'yan kuɗin na maji tana zuba su hannun adashi ita 'yan wayo wasu sai ga su gidaje suna dawa-dawa ya hanga sai wani gida an haga an dawa abinci ana halam-halam a mu ya shi mana jin barcin wanda shirkawa dangote a yi mun shinkawa dangote ta zama tsari da gidan in wallahi ƙarya an sai musu shinkafa shinkawa dangote ta sai suwa ta sai horin gumi yan kuɗin da suka rage ta zuba a dashi to irin wannan matar da Allah duk matsayin da ke da ta sai ce ba ai wata bace yaudarar miki yana daga cikin nau'in yaudarar miji da auren kina alaka da wasu mazaje yana waruwa ko bai waruwa ka ga mace da mijinta da mijinta na aure amma kuma samarin da sun kai samartaka waje hayyin suna nan tana alaka da su harkar chatin din nan da ake Masu aure tana yaudarar mijinta tana alaka da wani namiji wanda ba mijinta na aure ba kai babin yaudara din ba ta nisa ruwa kun yi da sanin yaudar da kuka ko su kai tun da ku Allah ya kare ku ba ku sun su waɗanda Allah ga alamar su dai irin na kai sannan ga niqabi ga safa ga babban hijabi ba ku yi amma ku gaya mu masu su tsoron Allah ku gaya mu masu yaudaran mazajen su ta nau'in ji yaudarar da suka yi Allah ya hana ko يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تكونون والرسول وتقولوا كما نعجبون وأنتم تعلمون الله يا هنا يا كما لا الله kada ku yaudari addinin Allah kada ku yaudari manzan Allah wala wata amana tukun. kada ku yaudari amanoni da suke tsakaninku wa junanku ke a wurin mijinki amana ce shi a wurinki amana ce miji ya yarda da ke wallahi inda zan kama zana muku yaudarar da mata suke ga mazajensu wallahi sai kun kuka kyasa-kyasai da muke da su na yaudara mace ta yaudarin mijinta ta sa mijinta ya yi ma saurayinta goma na arziki da sunan wai kananta ko bai waruwa eh ta sa saurayinta ya yi hitan mata ya je gidansu eh? a tuke mai abincin miji miji ya sayo abubuwa na daɗi sunama da waye a shirya mata da sunan ƙawata ce kai akwai hammatar da mijin ya ce to tun da ƙawata ta zo bari ya bar musu ɗaki su kwanta shi ko ya koma can garka ya faɗi a ce saurayinta na yi hitan mata ya zo wurin sai da ita sai daga baya a siriya ce. muna samun irin wannan ba kuma wannan abin kakwa cewa wani wuri an ka yi shi har cikin wannan kasa samun abin ga ya faru waje wurin yan hizba ku tambaye su irin waɗannan abuwa da suke faruwa na yaudara da mata suke akwai masu da ta hito da sunan ganin gida nan gare can wani hangon gida yan hizba sun haka mata da wani saurayi saurayinsa wani kawai ka aure ta zo daga sunan ta zo gida ta ji inda wannan saurayin wani hangon gida aka kama su sai da aka ce za a kai su wurin hukuma ta ce to don Allah a ruwa mata asiri ka aka sha'aurar ta ke yanzu masu aure ta ce wala ita masu aure ce ba da daɗewa ba akwai wani kesa an kai nan bayan wani tanki wani ɗan nafek da wata aka kama su nan daidai wajajen wato sabon makarantar nan ta secondary school wadda ake kira muhammadu mera college daidai wannan area cikin wannan dajin da ɗan nafiyar da wata ko da aka niyin nuna a ta wurin hukuma mata aure ce kuma haɗiya tana da wannan yaudarar haɗe na inda kama zana muku wani ɗan kama kama shi ma ya ban labarin wata mata aure da ya ɗauka sai da suka je wani wuri sannan ta ce mai bukata a gare ta da yace to ai ga alama masu aure Ya yace saboda ga alama baki daɗe da haihuwa ba tace ita sani amma ai biya ne za yi dan kabu kabu ke bada wannan labari da jama'a irin wannan yaudara haɗin to Allah ya kare saboda haka akwai yaudarar miji da kuma aukawa cikin zina wannan ba a magana wal alaqatul muharrama da yin alaka wadda aka haramta da wannan mijin da ba naki yayin uwa daga cikin sufofin mata 'yan wuta na hudu al'imtina'u min al'istijabati Lissauji, duna uzurin shar'iyyi wato mace ta hana amsa kiran miji lokacin da ya bukace ta zuwa ga bukata ba tare da wani uzuri da shari'a kawai ta ne masa haka nan ne saboda hudubar wasu mata akwai matan da ke yin huduba cewa mace ta daina barin mijin tana yawan kwanciya da ita wai idan miji na yawan kwanciya da ke to bai marmarin ki saboda haka duk lokacin da ya neme ki alal akalla ga wata so so daya ki bari ku dan kusanta sai kuma ki rike kanki wai ke hikima ce daraja wuri ne akwai matan da suke irin wannan hudubar cewa mace kada ta mai da kanta arha wai abin da arha wai ta yawan ba mijinta kanta ko shi mai ta don baki an ne ba sai ki hada bala'i ya sai ya laraba kanjamo ka kanjama miki eh in ke ba ki amincewa to ga wasu nan suna bada ga sai ya ja ya ja bala'i ya same Allah ya kare mu to saboda haka wannan wannan tabi'a tana daga cikin tabi'u na mata 'yan wuta an gane ku yace wato inda ma da gairu uzurin shar'iyyin inda ma yunadiya halin firash lokacin da mijinta yake kiranta zuwa ga shimfiɗa limu asharata domin ya yi mu'amalar da miji da mata suke yi duk mata mata aure ta san ɗabi'ar da in mijinta ya nuna mata abin nan to yana da bukata ta sani amma in ba ku sosai ku yi baris wata sai lokacin da ta fahimci miji yana buƙatar ta sai ta fara tawon yaro da ƙoƙarin cewa sai ta kula da yaro sai ta haika za sai ta haika za duk ta azurtar da shi sai da wannan ɗabi'ar ɗabi'u ne na mata ‘yan wata Allah ya kare amma idan akwai uzuri na rashin lahiya to ko kuma wani rashin wani uzuri na mace bata kimtsa ba kilan ba ta fitin kimtsa ke yi aikin gida ke yi zuwa zuwa kina cikin datti idan mijin ke zo to na sai ki ɗan dubaru irin naku na mata sai ɗan ɗebe mai kewa don mi karki bari wannan lokacin ku haɗu domin kada ya tsaye ji wani wari mai ƙasmi ta tare da ki ki ɗan yi dubara ki sai ki gyara karki saboda ni muni ne gare ki wannan lokacin kuma ku haɗu wannan wa kada توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم البرعة التي تنام هاجرة فراش زوجها حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياي على قولي كما تبدأ تكي قوانا تنامك أولا شيء مشيهتا مجنتا برأنة الملائكة cewa bala'ikun Allah suna ɗebe mata albarka hatta su biya hasa da gari ya waye duk lokacin da mijinki ya neme ki babu uzuri na shari'a to wannan lokacin wato mala'iku na ɗebe miki albarka har gari su wani hatta ku kun yi faɗa kun yi rigima da ke da shi an yi uwarka ubanka kamar abin da bahaushe ka waɗi ko an yi babu kyau zai hana dare ya yi ke ki lallaɓe shi da yawan mata ba su gane wannan ke za kina ki nemai da kanki ki yi dubara irin na mata ki kai ki wurin mijin duk matar da ba su iya neman mijinta tana da matsala tana cikin matsala saboda mi mijin wani in baki mai haka nan ba yana iya zuwa ya arka cikin bala'i an ce yana daga cikin siffar mace ta gari ba za ta yadda ta yi bacci ba sai mijinta ya dawo gida Allahumma sai in dai irin ɗabi'ar mazajen nan na waɗanda ke mugun dare babu ne na ba ƙashirar nan da suka yi to in ba irin ta ba dai miji bai dawo da wuri ba za ki yadda ki yi bacci ba sai ya dawo sannan za ki kokari duk abin da yake da bukata da ke ki ga cewa ke biya mai bukatar sa matukar ki san yana da bukata da kun kuma bai da bukata da ke ke san ke san lokacin da yake da bukata da ke ki tsaye wannan lokacin ki biya masa bukatar sa wannan shine ya kamatu ga macen arziki wadda take ba mace yan wuta ba yayin uwa fata ta biyar huruj min al-bayt fi halin min tabarruji wa was wato hita daga gidan miji a cikin wani hali na fita irin hita ta tabarruji hita ta rashin kunya wa aradul mafatinu bil jismi ala rijal ajanib da kuma kokarin bijirowa da wato bayyanar da wuraren da suke fitinar mazaje waɗanda ba muharramanki ba kamar abin da aka yi yau kuna gani irin yadda 'yan mata suke fita zaurawa suke fita kuma abin haya kai ga matan aure kawai abinda ake yi ana yi ne ɗai don a ɗau hankalin maza eh duk kun sani abubuwan da suka yi waruwa ga sallar nan abin sai dai a yi shiru abin sai dai a yi shiru sallar nan da ta wuce wadda duk gani da hijabi ba ƙauya ba ta waye ba gila an kai yayi kuma gyale irin na dubu bakwai dubu takwas ko fiye da haka na hita arziki shi an kai an gane an yi ajin hijabi ba a yayin shi yanzu wannan ɗabi'un ba ɗabi'un ƙware ba ne mace ta bayyanar da wuyanta ko tsintsiya hannunta ko bayanta ko gabanta ko wani abu nata don ta tafi wani namiji bala'i ne kuma sai kuyi kowa shiga halaka sai kowa shiga halaka saboda in wani ya kyale to wani bai kyale Allah ya kare mu saboda haka wannan yana daga cikin wato dabi'u wanda yake dabi'u ne na yan wuta wa qad kasrat hadhihi wato qad kasrat hadhihi muzaharati fi asarin irin wannan bayanar da tsaraicin ya bayyana a wannan lokaci namu wa asbahatun nisa'i mata sun waye gari yubtitinna fi ardi ajsadihinna wato suna fitinar maza ta hanyar bayyanar da wato jikinsu inda maza da suke fitinuwa da su duk wani namiji wanda Allah ya yi akwai abubuwan da in mace ta bayyanar da su komi imani ne komi karatu ne komi kawatai yana iya firgita in ba Allah ya kare shi ba to irin waɗannan ababen su ake so kuma suka kare yasa za a ga ko da aiki aka ce ana nema za a ɗau aiki to duk mata 'yan duniya sai ga an yi tabbanta an yi kwalliya don a ɗau hankalin masu yin ba su ke shi ɗin ya zan mutum takarda ɗaya ka kallo amma ba takarda haka dubi ba, mai takarda haka dubi eh kuma ga su galibin masu irin waɗannan abubuwan sai wanda Allah ya kare galibinsu ba mutanen kirki ba ne abu na da ya uwa daga cikin wato siffofi na mata 'yan wata shine kaswatul kalbi, irin yadda aka samu zuciyar mata ta bushe wa quluhi minar ra'afatiwar rahama da kuma yadda mata suka yofinta daga tausai da rahama yau an waye gari mata da yawa an cire rahama da tausayi cikin tausai yau da abu ya haɗa mata da miji sai ƙoƙarin halaka miji kai muna jin kwanan bayan abubuwan da suka yi ta ruwa wannan ta yanke miji wannan ta kashe miji wannan ta yi kaza abubuwa da na ban mamaki waɗanda da sai namiji ka iya yanzu yau sai aka mace ta yi ƙaryan ta yi su. wannan sifofi ne na mata 'yan wuta fatakunul mar'atu muqdiyatun sai a ga mace mai cutarwa fi ta'amuliha ma'a jami'il makhluqat mai cutarwa a cikin dukkanin mu'amalarta da halittu sawa'un kanu basharan aw haywanat mutane ne ko kuma dabbobi hatta innaha takunu qasiyatan ma abna'iha ha an waye gari ma yau mace ta zo mai busassa zuciya hatta wajen mu'amala ta da diyanta ko diyan abukan abuke zaman ta so nawa an kai wata rana ana rigima da wata tsakanin dantar dan waccan shi ne ɗayan sai ta ɗauki ɗaya ɗan wasan ta kaɗa cikin tukunya irin ƙasa ya tukunyan nan da ake ya eh, sha nawa aka ce mata babbar tukunyar nan eh sha nawa akwai sha biyu akwai nawa to akwai irin tukunyar nan to ashirin an aza ruwan zai sun tafasa rigima ta kama ta dan abu ke zaman ta saddo kudan ta kada ita ko saddo kina ta kada rijiya yanzu wannan mata abinda suka yi ya dace mutum mai tunani na yi ne wannan bucewar zuciyar ba ba ɗabi'a ɗan aljanna ba ko ba ke so dole ki so irin wannan matar ke ce kai amma dai wannan matar sai dai yan wata kaɗai wannan aiki to yau irin wannan bushewa zuciya gashi nan mata suna aikatawa wata ma ɗanta za ta wa ɗanta da cikinta abin ya kai ta Allah ya kare na bakwai na daga cikin sifofin mata 'yan wuta shine alkibru wal gurur wato alkibiru wal gururu wato girman kai eh zaruri na duniya yau an waye gari mata suna ji da kansu mata duniya tana rudinsu suna ganin su duniyar yanzu ma suka yanzu ya kamata su hole su sheki a yasu to me za ki duniyar nan wanda ba a yi ba me kike da shi duniyar nan wanda wata ba ta da duk abin da ki gani kun samu na dukiya ai ta yi ku arziki wallahi da da gugun kai saboda haka irin waɗannan matan masu mugun girman kai da jin matsayinsu haisu tu haɗibun nasa bi ta'alin ka gama tana magana da mutane da jin kai eh? ka ɗauki irin matan manyan nan ka gama in tana magana ana wani jin kai ko ni matsayinka ba ta ka da wata kima saboda ni ba ka da kuɗi ba wanda adda kima a wurin ku kuma ta galibi yau sai mai kuɗi in kaga an sassauto ana magana da mutum ana mutunta shi yana da kuɗi ne amma wanda duk bai da kuɗi sai a yi ta yi masa girman kai kai wasu wallahi da ta su za su nuna girman kai ka gama cina ta ana wani jiji da kai ana lankwasa kai ana yi kai haka ana kallon mutane kallon me ake ce mishi eh kallon hadarin kaji ko ko kallon da ina ka hito da kallon kai awa da kallon wa'azi to a mu wasu mu ba musu Eh, a kowane da suna ga malamai sun yi wa'azi an ta ta ce to ai ma wasu wa'azi mu ba musu to Allah ya kare mu saboda haka irin wayannan ɗabi'un ya kamata ku yi ƙoƙarin nisanta irin wannan yake cewa letu zuhira annaha a'ala minhum don ta nuna mu mazan cewa tana saman su an gane ko makaman ga matsayi yau in mace ta kai ga wani matsayi na karatu a ce ta kai wani matsayi na karatu haka za a ga tana wani tinkahu ko tana da wata kujera tana yin alfahari da tinkahu kama annaha taftalu za a ganta tana takama taqtalu fi ha tana takama a cikin tahiyarta ya uwa na dabi na takwas eh, a abin nan sifar mace ɗan wuta na takwas shine salatatul lisa kaihin harshe kaihin harshe na bala'i Eh? in ka ga wata ta saki harshen ta ta kaba balbalin bala'i balbalin bala'i sai ka ce wuta ka fitowa bakin ka. saboda ne saboda salatatul lisan wa kasratul kala ga yawan surutu zubarat sai ta zuba ba ta bari kowa ya faɗi wallahi wata rana mun shiga bota halarama da wasu za mu na sokoto analysis din da mun kai tun daga nan da mun ka shiga mota har mun ka sai sokoto ba wata mata ba ta bari kowa ya faɗi ba sai da aka kai tsayin nan wata ce mata ke tsaya ko muna da baki bari mu ma mu faɗi eh kuma abin da take in wata za ta magana wadda ke ce hmm, ni ma so sai ta mace haka tsaya tsaya ki biya ba ta bari kowa ya faɗi za ka wasu wata in tana baki labari har da bugun cinye ku saurara ku ci kuma irin wayannan mata a islamiyya su ne takwallai takwallai ne su ne takwallai a islamiyya duk inda kaga irin wayannan mata a islamiyya takwallai na babu riƙe karatu babu harda babu ganewa sai ta wahar da malami ana musu karatu ba su gane amma sai zuba To wannan ɗabi'u ne irin na 'yan wuta an gane wata ƙawula ala zaujiha da mummunar mu'amala tsakaninta da mijinta da yan uwan mijin da dangin mijin da abokan mijin kowa bai da mutunci gare ta yan uwan miji ba su da mutunci ba ta su takai mijin ma ba ce ne takai eh sannan abokan mijin ma da wani cikin abokin mijin ta ce ke ga wanga shege kamar in kashe shi shi ya hana mai in zauna lafiya gidan miji duk bala'in da ka faru a gidanmu bakin mutumin gashi kowa bai laifi na wurin da Allah akwai irin wannan matan ko babu to Allah ya kare mu ka ku shiga cikin su fala ya kadu ahada ba za yayi yayi karamci kwarai a samu wani mutum guda su dimu min ha ya kubuta daga sai masa ta'aliki ko wani mutum tana washe ya ka ce to ala ramma ta ce wani waɗannan aiki aka da a cikin malar malam na san hmm, hmm. ba ki san shi da ba to ne ta ce ah, to shi a aika kowa ba ta raga uwan miji wane ne kowa tsakaninku da Allah babu irin waɗannan matan ko akwai babu mai mutunci idonta kowa bai da mutunci ita dai adda mutunci irin wannan ɗabi'a ce ta mata yan wuta mimma addi, ila nusurun nasu minha wanda zai sa duk mutane su guje mata, kowa bai kaunata yayin uwa na tara na qabil kalami bainan nasi wato ɗaukan magana tsakanin mutane lil iqa'i bainahum domin sanya fitina tsakaninsu, su wa ifsadal alaqati wato da lalata alaka a tsayiba bai kyau wadda a tsakanin su akwai wadda annamimiya ce ita duniya ba ta kaunar ta ga miji da mata cikin zaman lafiya ita abin da ɗaya taka so gidansu ta ji an fara bala'i shememet shemet ta ka bala'in satan ka 'yan turayenta to irin wannan ɗabi'a ita ake kira annamimanci matar da ada ɗabi'ar annamimanci ya wuta ce eh la ya da hulul jannata qattatun la ya da hulul jannata qattatun annamimi bai shiga aljanna mai hada zama mai hada miji da mata mai haɗa matan sauri bala'i mai haɗa uwan miji da miji mai haɗa abokiyar zamanta da miji wannan yan wuta ce da ke ganta rubuta sunanta an gane sannan akwai wasu haɗu raki waljaza'u da mugun raki inda wuƙu'ul musiba in wani bala'i ya same ta kaga wata yin an shiga bala'i ba ta da sauƙi har da tuwahi akwai ba zindar wallahi wallahi mata kuna yi in an yi mutuwa mutuwa ta kai mutuwa kuma ni wallahi ban taɓa yadda da duk da ku da annan kun kace mai haka wallahi bai da su ina gani akwai wasu mata wata rana an ga wasu suna zuwa makaranta mijin su yan rasu da yan uwa ne da aka suka ce ya rasu asibitin udud suka so kamar na Allah suka roki malamai suka ce ga Allah malam don Allah tun da cikin addinin musulunci an yarda da mutum in mace ta ta gaggawa mijinta ta yi ido biyu ta yi mai addu'a da Allah aka mana gawawa na mai mishi addu'a an ce a ah, alhamdulillah mata sun gane karatu wasan yanzu suna zuwa islami sai aka ce to bai da matsala ku bari an kawo gawa kamin a yi mata sallah za a kawo mai addu'a wallahi matan nan ana kawo gawa bawan Allah nan mata suka kama koma tsirara da cikin gidan a guje aka yi so da gawan nan mazaje na gudu suna kuka suna ihu ku galibin ku in wani bala'i ya same ku ba ku da hankuri da juriya eh sai yan kadan amma wata kan zaka samu tana da juriya da hankuri Allah ya anshi rayuwar mahaifinki Allah ya anshi rayuwar mijinki Allah ya anshi rayuwar kananki ki jure ki ya hakuri sai dai ki zubar da hawaye zubar da hawaye babu layi kai amma ya ga suwaki eh ya ga tuwali buga taga buga ɗin taga keta tuwali yin aski su waɗannan ba ɗabi'un ƙware ba ne Allah subhanahu wata'ala ya kare mu wa rafus wan da kukan kira wa rafus sauti da ɗaga sauti da ƙididdiga irin abubuwan da mijin kai miki ko ɗaka yi wai wata da ɗanta ya rasu me min kaza ya rasu muhimmin kaza ya rasu dada bana sallar rabona na layya da bada bana ban da shi wayo ni Allah halaka ta cin mini jama'a ku kama mini kuka akwai masu irin wannan ko to a kiyaye da wannan Allah ya kare yayin uwa na goma wato shine tattabo auratun na bibiya al'auran mutane kai mata kun kure yana daga cikin sifar mata 'yan wuta idan kina son ki gane mace 'yan wuta ce ki ganta tana yawan bibiya al'auran mutane ma'ana bibiyar sirrin mutane in miji da mata sun ka shige ɗaki ta kasa kunni ta ji mina rafi cewa wata haddar rego ta kai eh ta yi rego haka ta leƙa ta gani mina na aka sai ke ganin makanci mugu abu akwai masu kuma a musulunci a musulunci idan kin leka ga taga daki ko ga wani abu kile ke in akwai tsine nan ko wata allura ta soke idanunki sun ga tsayaye babu wani lagi a shari'ar musulunci idanun ban za su tsaye sannan ga bala'in da zaki shiga eh ga bala'in da za ki shiga wata rana wata mata mijin tana laɓe to sai kun wata rana laɓe kana iya ganin inuwan mutum eh inuwan abu haka ta shigo ta yi laɓe haka sai ta ɗan shi na cikin ɗaki da matar da shi na yake to da yake daman abin ya sake gaban ko tsaya ba ga saɗe mun kai da wance ni sauri ni shigo ɗakin wato dubin na na kai a zan haɗa masa saboda abinda ka waruwa da yanzu nan labari ya zomin babanta sun yi hadarin mota ga hakan mota ta yi naga-naga da shi ya mutu ta ce wayo ita allah wayo ita kan nan ba ki tsohon ɗaki asirin ta yata nukobe bai tunu ba to allah ya kare mu to tattaba wa auratun nasi bibiyar al'auran mutane kuna ji wallahi mata ku expert ne wajen bibiyar al'auran mutane yanzu wata kawai na ganin ki da ke da wasu wani a haɗin wanta da wanci eh wata dabulu fi asrarihi da shiga cikin sanin sirrin mutane ban taɓa ganin wata halitta ba kamar aljanu aljanu ɗaya daga suna kai wannan ɗabi'a yawan shiga shiga shara ba shanu at-tadahul kun gane fi a sararihim shiga cikin sanin sirrin mutane ke dole sai ke san sirrin alaƙarwa da dawa da don mi eh bai dace ɗabi'u ne irin ɗabi'un mata 'yan wata sanin sirrin wane da wance ko sirrin wance da wance wai yanzu kawai da kawa da kawa ɗan sun ka haɗu sun ka zama kamar tip da taya sai a ce ka baban banza ba bai kamata a yi musu wannan tuma ba don suna alaka in an kai haka nan to alakoki da yawa za su lalace na masoya yanzu kawai da ni da malam wani ko da ni da malam wani da muke alaka sai ka ce baban zaba amma in wasu abubuwa sun bayyana ga mutane karara eh na banza na ɗabi'un banza da su to wannan in an ka tuhumce su ko aka zarge su su suka bida Allah ya kare sannan walkazi da ƙarya wa naqalu da tirantar wasu maganganu da ake yada wal akhbar sahiha labarai da basu inganta ba wato mata kun kowa son labari ko bai inganta ba da an ji jefa galibi duk wanda ka ɗaukar labari daga mata zai shiga matsala saboda da wani abu ya waru wurin mata suka ji labari babu binciken ne ya faru kai tsaye yanzu tana kiran wata wance eh ke ji abin da ya faru ta ce mi ya faru an yi kaza an yi kaza ita ko ta kire wata wata ko sai recording tana magana da ke a yada mu group kaza su ko su yada mu wallahi dan abu zai waro a argungu kamin a cewa annan Abuja da Kaduna kamar ta abu ya faru sai ga ana ta kiranka wai da gaskiya ne argungu an yi kaza an yi kaza ya kamata in labari ya zo a tsaya a yi bincike a tabbatar da ingancin labarin kamin a yada shi saboda haka waɗannan abubuwan su ne wato sifofin mata 'yan wuta allah madaukakin sarki ya sa mu dace